تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا لنا نورنا ويهدي لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمي نوانا أنقوى البركة دتيجاوا da matasa da masu masaukinmu musamman alhaji usman baitul islam da malamanmu musamman shehi malami sheikh muhammad ibalatilli da babban malami sheikh hussein abubakar gero argungu da kuma alaran masu fiyan da sauran dattijan taron matasa duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babanmu imam ya ba mu sallah yanzu Allah ya saka mai da alkhairi kuma ya yi sanarwa cewa za a yi nasiha a takaice insha Allah munasaba zuwa mu anan shine a wurin da aka yi jiya na dan uwa aboki Alhaji Ila wanda yake an yi aure jiya bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya bada zama lafiya wannan munasaba ta ka zo domin a mu halarci mu shaidi wannan auren kuma Allah ya ce mu mun shaidi wannan daura auren Allah ya sa albarka shi ma mai masaukin mu Alhaji Usman Baitul Islam Allah ya saka mai da alkhairi yan uwa musulmi akwai wasu abubuwa guda uku wanda wani littafi ya ce usulu salasa asli guda uku allati yajibu al insani ma'rifatuha wanda yake ba ga mutum ya san su kuma ya aiki da su na asali guda uku na farko shine an ya'rifa al abdu rabbahu bawa ya san ubangijinsa wallahi duk da ya rayuwa duniya bai san ubangijinsa ba yayi aikin banza na biyu an ya'rifa insanu dinahu mutum ya san addininsa wani addini kake yi na uku an yi arifan abdu biyahu muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ya san annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mala ya ce waɗannan su ne asali guda uku wanda ya wajaba kowane musulmi ya san su kuma waɗannan abubuwa guda uku su ne ake tambaye kabari a kansu idan nin mutu ko kai mutu ko shi ya mutu ko musulmi ko kafiri ranar da ya mutu bai kwana sai an tambaye shi wa'yan na'uwa guda uku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa idan mutum ya mutu aka kai shi aka kwantar da shi aka ruhe shi aka dawo yana jin kukan takalmin su aka kai shi wa innahu la yasma'u qara'a alihim ina ku jin kukan takalmin su suna bal bal za a koma gida an bar su ina nan cikin wannan halin mala'iku guda biyu za su tayar da shi tambaya ta ku za su yi masa man rabbuka waye ubangijinka kaga wannan tambaya ce mai sauki a nan duniya amma waye ubangijinka waye mahalicinka waye samar da kai idan mutum ya kasance mutumin kirki ne ya bauta ma Allah a duniya ya san ubangiji ya san Allah ya yi sallah ya yi duk abin da ya kan da sauri zai karɓa rabbiyallahu ubangina shi ne Allah kaga tambaya ta ta da kyau amsa kuma ta ta da kyau an tambaye shi ya ba da amsa tambaya ta biyu za a tambaye shi madinuka me addinin ka a duniya ne ka bauta ma don kusan duniya mutane sun bauta mutane abuwa daban-daban wani ya bauta ma kuɗi ya bauta ma saifa wani ya bauta ma icce wani ya bauta ma dabba wani ya bauta ma mai gidanai wani ya bauta ma ga sunan abin bauta daban-daban idan Allah ka bauta ma da gaske shi kenan kawo wuce ma dinuka me addininka addininka ce dinar islam addina shine musulunci Ka ga amsa ta gata ta ka ba da amsa daidai amma wallahi musulmi sai musulun da ya san Allah fa sai musulun da bauta ma Allah a duniya bisa gaskiya yi abin da ya dace shi ka ba da wannan amsa na tambaya ta uku sai a ce sai a tambaye ka ma za ta arifu an hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me ka sani game da wannan mutum da aka aiko muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san shi ko baka san shi ba ka bi hanyar shi ko baka bi hanyar shi ba idan aka yi maka tambaya game da shi in ka san shi zaka iya bada amsa in baka san shi wallahi mutum na shanka shi yan uwa musulmi musamman matasa mu mai da hankalin mu waɗannan uwa guda uku su aka ce ma asali guda uku wanda yana waje wajaba akan kowane musulmi ya san su a duniya neman abinci kada ya ɗauki hankalinka ga waɗannan abubuwa lakwal kada ta hana maka zuwa ka nemi waɗannan abubuwa idan mutum ya san su ya tsira gaban Allah tun daga duniya har lahira in mutum bai san su ba wallahi mutum na shan kashi kwananka na farko cikin kabari wallahi in baka san su wallahi wannan kana kana kwana kana kwana babu dadi eh saboda mi saboda Allah ya kawo ka duniya don ka san waɗannan abubuwa kai aiki da su subhanahu wata'ala ya faɗa cikin qur'ani yace wa ma khalaqatul jinna wal insa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halarci jinsi na aljani ba da jinsi na mutum ji Allah sai su bauta mini kawai illa li'amurahum wa anhahum aw illa liwahidun dan dai kai bauta Allah ya kawo ka duniya duk wanda zaka yi gehi wannan daban yake bauta Allah shi maksudin abin da ya kawo duniya jama'a yan mutum da wuta ma Allah me yayi ka je Faransa ka je Ingila ka je America ka je tunus ka tai ka duk duniya ka yawace ko ina ba ka san addinin ka ba ka kashi kudi kala daban-daban ka kashi dola ka kashi saifa ka kashi naira ka kashi euro duk ka san su amma baka sa addinin ka ba me yawan wani rayuwar mutum bai sa addini ba jama'a yi da Allah so da yawa kawo mutum a cewa ne ka san abin sai ce ya san shi to waye shi shi to shi ya samun labari wallahi jama'a akwai matsala akwai wani mutum da ya wata rayuwa tana daban tsoro kwarai da gaske da Allah ya so ya mai wa'azi cikin mahulki ya kwanta ya kwana sai ya yi mahulkin matar shi ta yi da shi tana zuwa ta iske cewa ah shi ke nan wayo ni Allah mai gidana ya mutu sai ce mata ke ni ban mutu ba ga an da raina ba su jin magana shi shi cikin mafarki yake ganin wannan matar shi ta ɗauka ya mutu cikin mafarki shi ku yana cewa ban mutu ba ta shi ƙasa ta kira 'yan uwanta suka zo suka ce kai lallewa ne ya mutu yau mu Allah Allah ji kanwa sai ce gari ba mutu ba aka je aka kira malamai suka zo suka riba suka ce eh, ya mutu sai ce a ni gan da raina ba mutu ba a je a samu masu wanka aka je aka samu masu wanka ha aka mai wanka hina na hina bacci na mahulkin wannan abun sai shi bai mutu ba aka zo aka mai wanka ya ce ya za ku yi mai wanka ba mutu ba aka ɗauka lakafani fari aka sashi sai ya za ku sa in cikin lakoni ba mutu ba shi yana yana mafulki yana gani yana magana ba su ji magana shi ha aka zo aka ɗauke shi aka mai sallah sallar gawa ita ya za ku yi sallah liman ba mutu ba ha aka ɗauke shi aka je shi makabarta duk bai tashi ba yana yana yana mafulki malam sai da aka je da shi aka yi gina rami aka sa shi ciki ana sa shi ciki mutane suka juya sau kuma gida yana ta kuwa yana ta ƙara shi cikin mafarki yake ganin wannan abu yana ta ƙara kowa ya mutum shi ya kyale shi malam suna ɗagawa sai ga wasu mala'iku guda biyu ya gani guda yana da wata irin guduma ƙatanya marto ƙatanya sai aka ce mishi man ka, waye ubangijinka sai ce ubangijina ubangijina yana yana cewa ubangiji na ya kasa faɗin ubangiji na shine Allah ya ce ubangiji na cikin mafarki ya ga wannan sai mala'ika ya ɗauki guduma ya yi bugu guda kawai sai ya tashi falka da fara duk inda jikin shi yake zuwa yake fita tun da jiran nan mutumin nan ɗabi'un shi da halin suka gyaro ya gyara hali ne ga wannan an yi mai wa'azi ya gyara mu kuma yanzu da muke rawar su bangon duniya mutane kamar sun yi ganin kuɗi da muhimmanci he da addininsu mutum ya je buɗe kasuwa tun da sassafe yana kasuwa bai dawa sai bai isha'i bai da zuwa wajen malam bai zuwa tsohon karatu bai da mai zuwa ya faɗa mai karatu gidan shi bai san kabliya ba bai san ba'adiyya ba bai san shika-shikan musulunci nawa ne ba rukunan imani bai san nawa ne ba wallahi jama'a akwai aiki fa saboda haka lokacin da mutum za a yi wa'yan tambayoyi guda uku idan ya bada amsa duka to alama cewa wannan mutum ya san Allah tun a duniya ya yi rayuwa ta addini idan aka samu matsala ya bada amsa ba wallahi idan aka dinga bashi kashi aka dinga bashi kashi wallahi jama'a tun daga ran nan an kawo azaba kenan ha abu sa kiyama to jama'a da mutum ya je ya sha kashin banza ai gwanda ya zo ya addini yadda ya kamata matasa an waye gari yanzu neman kuɗi neman abin duniya shi kasa su manci da hanyar makaranta ga baki ɗaya wasu ma daga cikin dattijawa neman miza a ci sai zan ba su da malami ne koyi ba su sauran karatu inda kowa ba su da malamai wani ma bai yi kawa idi ba bai yi ahabul bai yi iziya bai risala ba littafi ko guda bai karanta ba sannan kuma bai da malami da koya wani ma har da fatiha bai iya alhamdulillahi rabbil alamin bai iya karatunta jama'a kun sani bautar Allah da Allah ya kawo Allah da ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halarci jinsi na mutum da aljini sai da su bauta mini ma uridu minhum min rizqin ban nihin wani arziki da gare su Allah ya ce ban son su su kawo min kuɗi wa ma uridu an yutaimun kuma ban nihin su ce da ni ni Allah abincin su ban so sai Allah ya ce inna Allah huwa ar-razzaq Allah shike yawan zuba arziki shike bada arziki ya bada arziki da sahe ya bada arziki da rana ya bada arziki da dare duka waɗannan Allah madaushi ka bashe su zulkuwatul matin Allah shine ma'abuci ƙarhi ne wato abin nan a ƙarhi ne tsanani kenan abin da aka so ga mutum ya bauta ma Allah yadda ya kamata. ya kwatar da hankalin shi arziki wurin Allah ya ka tahowa Allah in ya ga dama ya baka arziki sai ka bari sai ka mutu ka bashi Allah in ya ga dama ya dan ma kaɗan in ya ga dama ya dan ma da yawa amma ita ba wata Allah wajibi ce don me so ya samu aljanna don me samu ya samu kwanci lafiya cikin kabarin shi sai ya bauta ma Allah yadda ya kamata na farko sanin ubangiji waye ubangijinka mai ya yace rabbi allah ubangiji na shine allah allazi khalaqani wannan da ya halicce ni wa rabbani ya rene ni bi ni'amihi da ni'imominsa kowanne mun ya sani kyauta Allah ya halicce shi babu wani mutum ɗaya daga cikin wanda ya ba Allah wani abu Allah ya halicce shi jama'a ko akwai sai fa nawa ka ba Allah ya halicce ka kyauta ya halice ka abincin da yake baka nauka bashi Allah maɗaukakin ya shimfiɗa ma ƙasa ga sanan duk inda ka so ka te ka yi gina samanta ka yi noma samanta duka Allah ya hore shi yasa Allah ta'ala ya ce wa sakhar lakum ma fi samawati wal ardi jami'an minhu wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al ardi jami'an minhu hmm. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah maɗaukakin sarki yace wa sakhara lakum Allah ya hore muku ma fi samawati abinda a cikin sammai wal ardi abinda a cikin ƙasa jami'an dukkanin su minhu da gare shi duka kyauta Allah ya muna sai Allah ya ce inna fi zalika a cikin wannan horewar da Allah ya wa sama da ƙasa Allah ya ce akwai ayoyi amma ga mutane masu imani kini ya kamata mutum ya gode ma Allah ya zo ya bauta ma Allah yadda ya kamata yace allazi khalaqani wa rabbani bi ni'amihi yare da ni'imominsa ni'imomin Allah ba su da iyaka waɗanda Allah ya wa mutum ko saboda su ɗaya ya kamata mutum ya yi imani ya bauta ma Allah yadda ya kamata kuma da hankalin shi saboda wallahi jama'a ni shawarar mu shine nan masallaci Allah ya ba mu sa'a mu samu malamai zo suna karantar da mu lokaci-lokaci ana karar da mu gaba yanzu zamani ya waye an gano babu abinda an mahita sai kuma ma Allah amma malami wanga ya karantar da mu Qur'ani wanga ya karantar da mu hadisi wanga ya koya mana fiqhu wanga shi mana wa'azi lokaci-lokaci malamai suna zo suna karar da mu haka nan ake yin duk masallacin da aka ci gaba haka nan ake yi masallatayin Makka da Madina akwai majalis inda malamai ka zama suna koyar da mutane addini hadda wuraren fatawa ana ajiye manya-manyan malamai da kujerunsu cikin masallatayin harin makka da madina ana musu tambayoyin addini to mu masallatai mu me yasa tunda ana masallacin makka da madina masallacin annabi da masallacin Allah da an makka duka malamai suna koyar da mu me yasa namu ba mu samu malamai su suna koyar da mu kin ya kamata mutum ya buɗa ma kanshi lokaci da yake koyon addini shi domin ana cewa Malla ya zidu fi dinihi fil mawt lahu duk wanda bai samun ƙari cikin addininsa a waye gari ka samu ƙarin wani abu ba haske cikin addininka to ka mutu yi alheri saboda duk abin da bai karuwa ragewa zai yi ya ka waye gari yau an faɗa wa farilla arwalla guda gobe an faɗa wa na biyu ka tsaro sallah in ta samu matsala ga da aka gyaranta ka ƙaru kullum kana gaba gaba ga addini kana ƙara sanin addininka wannan shi ne alheri ga mutum amma ya ka waye gari mutum duniya ɗaya sani Allah ya zargi wasu mutane shi ya ce ya na zahira min alhayatid duniya. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله تعالى يتي يعلمون ظاهرا من الحياة سنة سمي سنة تككن سمي جميل ظاهر غاية الدنيا duniya zai ta kada zai da iskan duniya ya kada sun san yake ciki sun san gwamnati sun san ciki da wajen gwamnati sun san jami'an tsaro sun san wane ne sun san komi kasuwanci sun sani noma sun sani zahiri yadda za a yi sefa guda ta koma biyu sun sani amma Allah ya ce wa hum anil akhirati su dangane da lahira game da lahira ghafilun Allah ya ce koyi wasu ne marab kana ne saurab kana game da lahira kuma kun sun miji faruwa lahira lahira akwai aiki ba wallahi akwai abubuwa guda bakwai masu haɗari game da lahira kowannensu wallahi danje na kowannensu haɗari an ruwaito cewa akwai abubuwa guda bakwai masu haɗari ya ce a hawanu halmautu wanda ya sauƙi cikinsu shine mutuwa mutuwa ta haikomi sauƙi cikinsu wa as'abuha mafi wahalar su tashin hankalin su na bayna yaday Allah azza wa jalla tsayi gaban Allah wa'annan abubuwa guda bakwai na farko mutuwa ta yi sauƙi wai jima mutuwa tana sauƙi? wallahi mutuwa ba su mata sauƙi amma sai ka ce ita yi sauƙi sannan abin zai biyo bayan mutuwa akwai kwancin kabari jima kwancin kabari akwai sauƙi? wallahi bai da sauki yace al-mautu ka'sun wa kullu an-nasi sharibuhu wal qabru babun wa kullu an-nasi dakhiluhu mutuwa koji ne sai kowa ya kurba sannan kabari kowa ta sai kowa ya shiga ya ku bayan Allah ku sani bayan kwanci kabari iya dun mai zuwa makabarta ya sani kwanci kabari babu sauki a ciki yanzu ka ribi ko wannan zafin da ake yi a suna ciki masoyinka wanda kaka so shi ka cewa ga wani wina ya ya dan bude a sa a ruhi masoyinka wanda kake so da kanka fa yuslamu fihi mahjuran wahidan a hada bihi shu'ubul iqtirab za a sa mutum wurin nan a bashi shi kadai kowa ya sai mai ta heshi duk abubuwan ban tsoro su kewaye mutum jama'a ku diba ku gani kwanciyar kabari za a sa mutum kowa ta heshi ya kai an ce sayyidina usman radiyallahu yana kuka akan kabari ya ta kuka sai gemin shi ya jike da hawayen shi a tambaye shi baka kuka akan abubuwa daban-daban sai kabari Ya ce ina kuka ne saboda na san duk inda mutum yake cikin mutane yake lahira ma ya kaje cikin mutane ake ko wuta cikin mutane ko aljanna cikin mutane amma bari mutum shi ina kai ina kowa ta yata zai bak. rayuwa ta dan sai ka shekara dubu ɗaya kana nan kwance wayan nan baka juya ba a'a yanzu malam mutum na wasa da irin wannan shi yasa wata rana annabi ce limisli hadha falyasta'iddu don misalin irin haka an je da kai an kau da mutum an ruhe shi an dawo kai ya kamata irin wannan kasan mutum kai za a kai wallahi ni na za a kai a kwantarsuwa suwa kai ma kai za a kai a kwantarsuwa suwa me yasa mutum bai kama jikin shi dama ka bari iskar duniya sai ya bushe ka ka haifa ka haifa batun iyayenka ka tinya amana ka yi zalunci ka sha shisha ka sha duk abubuwan da aka sha ka sha baka taimaka ma uwayenka baka taimaka ma yan uwanka ba duk komi wallahi zuwa ranar lokacin da zai kwanta to me yasa ƴan uwa musu ba za mu ba za mu yi saboda wannan ba suka ce alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysar waman lam yanja minhu fama ba'dahu ashaddu yace kabari shine masauki na farko daga cikin masaukai lahira da mutum ya sauka kabari to ya sauka masauki na farko daga cikin masaukayar lahira in mutum ya tsira daga kabari tambayoyin da aka mai ya karba su ya bada amsar su za a ce ya kwance shi ya kwana irin kwana an ganci an goya ya wahala ya gaji zai je ya kwanta ya bacci bacci na kwarai na hutu to za a ce mutum ya kwancin shi hutu sai an tashi kiyama za a tada shi amma wallahi mutum in bai samu tsira da kabari ba to duk abin zai biyo ba ya yi matsala Allah ya kare mu ‘yan uwa musulmi bayan kwancin kabari akwai hituwa da ɗaukar aiki da kabari shi ne yin alƙiyama idan aka busa ƙaho zuwa za su fito Allah ta'ala ya ce yau mai da ukun fatastajibu na bihamdihi يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده wata illabistum illa qalila illabistum illa qalila Allah ta'ala yace yauma yad'ukum ka ambata lokacin za a kira ku mutum na kwanci shi kabari sai a kira shi fatastajibuna bihamdi sai ku karba da godiya ga Allah ana subhanaka allahumma ga mutum na haizuwa cikin ƙauye na ka kaba jikin shi ƙasa ya shekara da wani ya shekara dubu goma kwance wani ya shekara miliyan guda kwance wani ya shekara dubu biyar kwance Allah maɗaukakin sarki lokaci guda ya kira su ce kowa ya taso halinmu ilar rahman duk za ka mutum ya tashi suna fitowa daga cikin ramin shi ga ayyukan da ya yi nan suna jiran shi idan mutum ya yi aikin kwarai wallahi malam sai ya farin ciki da aikin da ya yi idan mutum ya yi mugun aiki kuma sai ya ya ɗauka ɗauki aikinka za ka je da shi gaban Allah a lokacin duk wanda ya ɗauki kayan mutane zai zo su gaban Allah wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim wala yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun Allah ya ce wala za su ɗauki nauyin ayyukan za su ɗauki kayan su masu nauyi wani ya fashi takalmi mutane wani takalmi ya ɗauka wani ya saci tufafi wani ya saci mota wallahi sai ya ɗauki mota abinda zai baka mamaki ra tashin kiyama za ka ga mutum an sahi ɗaukan mota bisa kai mota wannan ko kowace iri ta kasan ka ɗauka sai ka ce daga Allah shi na mutum sai ya mamaki mota na ɗaukowa wallahi suna ɗaukowa manzan Allah ya yi hadisi sahihi yake la alfa yanna ahadakum kada in samu ɗayanku ya ati yawmul qiyamati ala raqabatihi ba'irun ya zan ya ɗauko raƙumi bisa kai yi. yana kuka irin na raƙumma filin ƙiyama ga mutum ɗauki da raƙumi jama'a duniya mutum na yi ma raƙumi duk wanda aka ce ɗauki raƙumi ga kai bai iyawa ko yana iyawa ba ka yi ɗaukar raƙumi amma wallahi filin ƙiyama sai ka ɗauka duk wanda ya saci raƙumin mutane wallahi sai ya ɗauko shi to bale wanda ya saci mota wanda ya saci mota sai ya ɗauko ta wanda ya saci sac sako ɗaya ko biyu ko uku sai ya ɗauko shi sai ya tashi da shi gaban Allah ko ƙwai kasata sai ka tashi da shi gaban Allah duk abin da ka kuta kalmi sai ka ɗuka ka tashi da shi gaban Allah manzo Allah ce kare in samu ɗayan ku ya ɗauko raƙumi ga kan shi yana kuka irin na raƙumma yana faɗin ya rasulullahi a gift me ya manzo Allah ka cece ni ni ko sai in ce maka ban iya kare ma komai daga Allah kai ka dauko kayanka tun duniya manzo Allah su ya yayi wannan hadisi ya gama ki wa musu daga cikin abubuwa masu hadari su ne dauka kayan da mutum ya yi a duniya zuwa wurin Allah daga cikin abubuwan da adda hadari ga rayuwa 'yan uwa musulmi akwai awon aiki za a auna aikinka da kai kuma da kai in bayan an gama aikin auna sallarka da azuminka da ɗa’a da kawa uwayenka sai an gama kuma kai a tsoki ka daga sikelin Allah Allah ta'ala ya ce wa nada'u al-mawazin alƙif qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله مدعوك كنصر كيتي ونضع الموازين القسط za mu ya na adalci domin ran tashin kiyama falatu zulamu nafsun shay'a ba a zalunta wata rayuwa komi duk abin da ka san kai sai an auna shi Allah ta'ala ya ce wa in kana misqala habatin min khardalin atina biha in ya kasance kwatan kwacin kwayar zarra komi karamci ne na alheri Allah ya ce zamu zo da wannan wa kafa bina hasibin ya isa ba zama mu masu hisabi inji Allah Allah ya isa ya zama hisabi ko mi sai ya auna dan uwa musulmi na umarnin mutum ya ce ya kwasan makai ne yayi yayi zunubin garka kasan za a auna shi laihi zina caca sata kace kace ga sunan mutum yayi wallahi mutum ya ce gaban Allah sai ya raina kanshi kuma wallahi bayan an gama awon aikinka sai an ɗauko ka kai kanka an ɗauko aza da skelin Allah manzon Allah ya ce wani mutum za ka gan shi da girman jiki babba a duniya amma saboda bai wa Allah aiki manzon Allah ce aka ɗauko shi aka aza shi ko nauyi kike sauro bai yi wallahi amma a duniya ga shi dan babba ni shiga cikin mota ya tare ko ina da kai yaka sakawa a duniya amma bai wa Allah aikin komai ba wurin Allah bai da nauyi wallahi skelin Allah bai da nauyi ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce za a dauko wani mutum shi buga na dan prit bai da nauyi bai ci abinci bai ci kayan da bai ja kayan komai ba amma saboda imani ne da Allah da ayyukan da yawa Allah masu kyau manzo Allah ya ce ya ka dauko shi an ka zai ga skelin Allah ya hi tsun makka nauyi ga skelin Allah mutum guda ya ku bayan Allah aikin alheri suna Allah kasu Ta ya ɗauki sallah da muhimmanci ɗauki azumi da muhimmanci ya kula da 'yan uwa nai da makwabta nai da dangi nai ya yi alheri shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ya ku masu imani ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wa abudu rabbakum bauta wa ubangijinku ku yi ma Allah bauta waf'al alkhaira ku aikata alkhairi idan aka ce alheri yawa gare kofa ce mai faɗi la'allakum tuflihun don ku samu babban rabu ratashin kiyama ya ku bayan Allah bayan awon aiki akwai raba takardu takardun aikin da mutum ne za a raba ni za a bani kai ma za a baka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa kulla insanin alzamnahu ba'irahu fi unuqi وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك ربك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى الله مدوكاكين سلكي يتي وكل إنسان هو متن alzamnahu ba'irahu Allah ya ce mun lazimta masa rekoda rediyo wanda yake ɗaukan maganganun shi da aikin shi ga wuyan shi kowane ni ina da kai kana ta kai ba ganin shi ni ban ganin shi yanzu aka yana nan kai ma naka na wallahi yana ɗauka abin da muke yi rata tashin kiyama Allah shi zama mai sai ya kuma littafi kai Allah akwai hikima gare shi alzamnahu ba'irahu fi unuqi ga wuyan shi Allah ya ce akwai rediyo yana nan yana ɗaukar duk abin da mutum kai ran tashin kiyama za mu da shi matsayin littahi yalqahu mutum zai haɗu da shi mashura a buɗe sai a ce ikra kitabaka karanta littafin ka duk abin da ka san kai kai Allah ka tausaya mana anya jama'a kuna ganin ko ana zama lahiya yadda muka ga mutane yanzu kowa idan shi ya rufe Ka ga mutum yanzu ya sallama gidan mutum ya kama shi kuma daji shi kuma cikin daji da shi ana ciniki miliyan biyar ka kawo kuɗi saboda kuɗi ka ɗauki mutum ka je da shi daji ka je ka sallama gidan mutum ka kashe shi don an ba kuɗi kai wallahi akwai haɗari sosai mutane yanzu idanunsu ya rufe Sai fi ganin kuɗi fiye da komi amma wallahi sai mutum ya mutu na ali radiyallahu anhu ya kai ziyara makabarta tare tare jama'a shi sai yayi musu wani wa'azi yace ya ahal qubur ya kuma abuta kaburuka ya kuma musulmin da suka mutu cikin kabarin ku inna amwalakum qad usimat dukiyoyinku an rabi magada sun rabi wa inna diyarakum qad sakanaha ghayrukum gidajenku wa'anda ba ku sun shiga ciki wa inna azwajakum qad tazawwajna bighayrikum matanku sun auri wasu wannan shine labarin da zamu ba ku na duniya yanzu ku ku ba mu labarin kwancin gudan cikin kabari yanzu mutanen sai suna mamaki ya yake magana ga waɗanda suka mutu jama'a ta fa abin mamaki in mutum ya mutu ka je wurin shi na ji wallahi da ka tashi ka je wajen ka je makabarta wajen kabarin wanda ka sani ka je kai tsaye kai mai addu'a wallahi yana ji ma mai duwa ya san kana nan ya san ka taho amma bai mai suwa manzo Allah sai kuma ya yaki wasu kafirai an kashe su yakin badar aka zuba su cikin rami bayan kwana uku manzon Allah sai jina kira sunayensu ya wane hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan kun samu abinda Allah ya muku alƙawari gaskiya ne ya kafiri wane ya kafiri manzon Allah ya kira su sai sabu suka ce ya rasulullahi kana kiran wa'ansu suka mutu kwana uku ba su jinka manzon Allah ya ce wallahi sun hi ku ji suna nan kwanci wallahi sun yi kuji ba su iya maidowa ne ai in mutum ya mutu wallahi wallahi yana jin duk abin da ake bai iya maidowa yan uwa musulmi ne rayuwar duniya muna wasa da muna wasa da aljannan mu duniya ta samu mutane ta ta samu mutane sun gigice mutane yanzu mutum komai yana iya wasa da duniya to wallahi jama'a mu sani duk aikin da mutum yi an riga an rubuta an dauka wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa kullu insanin azamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshuran اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله تعالى يتم من نهج دافع إنما يهدي نفسه ومن ضل fa inna ya dillo alaiha duk wanda ya shiryu kama hanyar kwarai kan shi yi ma ka kama sallah kana azumi kana taimaka ma ƴan uwanka da iyayenka kanka kawwa kai duk wanda ya ɓace bala'in kan shi zai dawo warin da shi zai kama harakar banza kama shaye-shaye kama zina kama sata wallahi kai ne yawa Don bala'in shi zai dawo Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wata rayuwa ba ta ɗaukan laihin wata rayuwa Allah bai ɗaukan laihin wane ya azama wane Allah bai haka Allah bai ɗaukan laihin wancan ya azama wannan Allah bai haka nan kowa kayan shi shi yasa bawo shi yace ko lahira bai kai aka wahala ya ku bayan Allah bayan raba littafai akwai ke ta gaskiya ƙetare siraɗi akwai haɗari Maza Allah ya faɗa ce siraɗi dama gare shi akwai amana hau gare shi akwai zumunta sai a ce wuce tsallake in ka tsallake sai ka wuce aljanna in ka ci amana wallahi baka wuce an baka amana marayu an mutu an bar ma marayu an baka yan kudin ka ce ka canye baka wucewa an baka amanar mukami na gwamnati matsayi na gwamnati ka rika ka ci kuɗi wallahi baka wucewa zumunta ka taɓa ‘yan uwa ka yanke da su ka ji mutum ya busa hanci ya ci ni wallahi ɗan uwana ko lahira kan mu haɗu shi la ilaha illallah zumunta baka san wanda an kai Allah ya haɗa ka kuka to ciki da shi ba ba da kai an kai shawara bai zan ɗan uwanka kanan babanka na kanan mahaifiyarka da shi da babanka uwa guda uwa guda uba guda suke amma saboda abun duniya wai kace ka yanke da shi wallahi ka halaka wallahi baka wucewa baka internet therapy bangaren amana bangaren zumunta manzon Allah ya ce fa makdushun najin akwai wanda sai an faffasa shi ka hanya wuce ya ce manzon Allah ya ce akan sirabi akwai wasu abubuwa masu kama da kungiya masu kama da mamari mu ce muna cewa mamari ko mu ce dan gyaba ko a ce kugiya ina nan yana da hauye da kasan kare abin nan zai dinga kama mutum yana yaga naman shi wanzu Allah ya ce akwai wanda za a yayyaga shi kafin ya wuce ko da yake wucewa duk yayi jina jina ya halaka amma sai ya wuce da kyat in zumunta in amana ya taba in zumunta ya taba bai taba da yawa ba amma in ya wala bai wuce ba manzo Allah ya ce akon shi ku za a kifa da shi cikin wuta shi siradin nan manzo Allah ya ce adaqqu min ash-sha'ri ahaddu min as-sayfi shi siradi yahi gashi zama siriri gashin jikin mutum siriri haka sannan yahi takobi kaihi kaihin shi yahi takobi yahi reza kaihi kuma sai kowa ya ketara duk wanda ya ketara ya wuce aljanna wanda rashin sa'a Allah ya kare mu jama'a bayan kitar sirati akwai tsayi gaban Allah nan shi akan kan shi adda haɗari wallahi tsayi gaban Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورة الرحمن Allah madaukakin sarki ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ta'ala ya ce waliman khafa maqama rabbih ya tabbata ga dole tsoron tsayuwa gaban Allah tun duniya gaban ka na faduwa tsayinka gaban Allah ya tambaye ka ya kai rayuwarka tun duniya ka ji tsoron wannan ka kiyaye dokokin Allah kana sallah kana azumi baka shirka baka bide-bide baka zuwa wajen bokaye ka tsaye dokoki saboda kana jin tsoron tsayuwarka gaban Allah ka yi imani da wannan kuma ka yarda Allah ya ce duk wanda ji tsoron tsayuwa gaban Allah Allah zai bashi aljanna guda biyu waliman khafa maqama rabbih jannatani Allah zai bashi aljanna biyu saboda tsananin jin tsoron tsayuwa gaban Allah jama'a mutane da yawan ba su jin tsoron tsayuwa gaban Allah suna ganin kamar ba a komi akwai ma masu ganin ko mutuwar ba a yi shi yasa wani malami ɗazai ce su sun san rauni na mata sai a ce su makabarta sai a ce musu kuma kabarin ga wani mutum na a ciki wane wane wane sai a faɗi wanda sun ka sani shi na nufin wurin dole sai ga mutum ya faɗi wanda ka sani ka san ya hika ya hika lahiya ya hika gida ya hika mota ya hika kuɗi ya hika duk abin duniya amma yau gashi kwance wurin ka sai ga mutum hankalin shi a tashi dole to ƴan uwa musulmi wallahi dole sai mu yi takabba rayuwar duniya mutum ya dinga fara da yin bakin gatari mutum ya kafa kafa wallahi mun tara jama'a kan mutum ya mutu ba daidai ba duk wanda ya tima Allah ba daidai ba akwai matsala Allah ta'ala yana magana wali man khafa maqama rabbih jannatan Allah ta'ala yace wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa nahan nafsa ya hana rai anil hawa daga bin so abin take so don rayuwar dan adam sana da al'ada cewa ta haifin sabon Allah wani ina da cikin aljihuni akwai miliyan guda duk inda aka banna sai ya tafi ina zuwa gidan mata ina zuwa inda aka kiɗi kiɗi ake rawa ake shirhuliya inda ake club night night club ya je ya kashe kuɗi ya dawo abin da rai kasu haka zai yi. wani yana da kuɗi ya buga sai shi ingila wani ya ce america ya ce ya bushasha ce ya dawo to Allah ya ce duk wanda ya tsoron tsayawa gaban Allah ya hana rai ga abin take so don ita rayuwa tana umarnin mutum ga mugu abu je ka yi kaza je ka sheƙi a yanka je ka sharaɗinka a duniya ce to dole sai mutum ya taka ma rayuwar shi birki don gaira abin da rayuwar kasu Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa haƙiƙa aljanna ita ce makoma ga duk wanda ya tsoron tsayuwa gaban Allah jama'a dukkanin mun sani za a tsaya gaban Allah ne kuma Allah zai tambaya kuma sai mu bada amsa ma minna min ahadin aw kama qala alayhi salatu wassalam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman manzo Allah ya ce babu wani daga cikin ku wallahi sai ubangiji ya magana shi ga ga Allah Allah ya tambaye ka ba da amsa Allah sai ya tambaye ka me kai duniya kawo abin da kai in ba su aljanna mina zaka basuwa kari ba gani ni mi zan wa in ce gashi na ba Allah Allah ka bani aljanna shine suratul hashr ta yi magana Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله مدوك كنسركيت يا أيها الذين آمنوا يا كما إيمان اتقوا الله بصور الله ولتنظر نفس قوة يتكلى تغني ma qaddamat abin ta gabatar ta aikata ligidan saboda gobe ba gobe lahadi ba gobe kiyama mi kai wanda in Allah ya ce kawo abin da ka yi in baka aljanna mina zaka ba su ba yana ba wani an yi tsaya gaban Allah Allah ya ce kawo abin da ka yi, sai ce Allah tsohuwa gari na na rike ta na kyauta mata na yi mata sutura na kwar lahiyar na ba ta abinci Allah har su ga hannun su Allah ya ce to na baka ka baka azumin sanadiyar wannan wani kuma sai ce Allah marayu an ka bar mini na riƙe su har suka girma Allah suka mallaki hankalinsu Allah ya ce na baka azumin saboda wannan wani ce Allah na kasance ina qiyamul layli inda ina tashi ina salloli na kiyaye sallon fa'ila nayi nafila Allah sai ce Allah ya ce na baka aljanna irin na ayyuka na ka san mutum ya diba ya gani mina na yi wani sai ce Allah masallaci ne gina saboda kai Allah shi na baka aljanna saboda manzon Allah ya ce duk wanda ya gina ma Allah masallaci Allah sai ya gina mai gida aljanna wani kuma sai ce ya Allah masallaci ruwa na kawo masallaci wani ce Allah na kawo butoci shi ko wani wallahi tsaye zai san kwankwan bai sa abin zai cewa bai ba Allah ko bai ba mina na kai yau ga Allah na magana kawo abin da kai ya baka aljanna baka da kuɗi zaka basa ba kai koyi wada kai tara gaita kai ta shi ta cikin duniya ba aikata komai ba hayo gashi ka kuma gaban Allah ka tsaya Allah ya ce na abin da ka yi ka baka aljanna babu jama'a yau kowa yana son account ɗin shi ya dinga sa wani abu account ɗin lahira shi na ada tabbas ma duniya ba duniya ko baka da ko dala cikin account ɗinka baka da matsala amma account ɗin lahira inda zaka je shin na ka son ka sa wani abu don in ka ce gaban Allah Allah ya ce kawo abin da ka yi Allah ga abin da na yi sai ka ba su a baka aljanna amma yau duniya mutane kowa yanzu ba ba yanzu ku diba ku gani mutanen unguwa ga dai suna da yawan da sun yi haka yawa amma ina suke ba a fitowa sallah wani sallah ba ta ko gaban shi ku da ka yan uwa musulmi sai gaban Allah ya da hadari kwarai da Allah ya ce wal tanzu nafsun ma qaddamat ligadin sai Allah ya ce wattaqullah wannan aya ana ganin ita kaɗai ta cikin ƙwaya ce wata ƙulla so biyu ji tsoron Allah so biyu don mi saboda aikin za ka aji wanda ka yi saboda Allah don gobe ƙiyama wuya gare wani sai ya yi ya ɓata abu ne wallahi wani sai ya yi ya ɓata ya lalace ke amma wani yana nuna roƙo Allah Allah ya amsan mai shi kina nan yana son Allah sai ya tashi gaban Allah Allah ya gwada mu Allah aikin da ya yi Allah ka tausaya mana jama'a kuma ban da lafika sun dawo na, ya kamata ku amsa min ga malamai tare da ni eh eh to da Allah agaji to ku to ku amsa min eh malam sai ta so ka ce wani abu da Allah ta so na nayi nayi har na gaji da ya kamata an shi ne haka eh <laughs> Gashe ka bulabi <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نالغ محمد تو تو الحمد لله كاهي ملاحيا شكال يا صاحب الله يكفيك امين يا الله الله الله